na turanci goba da hausa wasu su ce gwaba wasu su ce gwaiba to a taƙaice dai ita dai gwaiba wacce aka sani tana da amfaninnika kala daban-daban kuma mabambanta sannan goba ta kasance ana samunta a mafi yawan ƙasashe akan sarrafa itacenta akan sarrafa ganyenta haka kuma ana sarrafa 'ya'yanta wajen amfani ko kuma magani ga lafiyar mutum. Misali, kamar ganyen goba ana amfani da shi wajen maganin malaria, ana amfani da shi wajen maganin nauyin jiki, ana amfani da shi wajen maganin ciwon jiki sannan ana amfani da shi wajen kamar gyaran jini na jikin mutum abinda ake nufi da gyaran jini mutumin da ya zama na cewa maiƙo ya taru masa ko ya yi yawa a cikin jinin jikinsa sai ya zama na cewa jininsa baya gudanawa yadda ya kamata za a iya amfani da wato ganyen goba a tafasa shi in ya tafasa a tace ruwan mutum ya riƙa sha duk jijiyoyinsa da suka dan cike sanadiyar maiƙo da ya taru a cikin jininsa za su buɗe jininsa zai rika gudanawa yanda ya kamata ko kuma yanda sannan kuma kaɗan daga cikin yanda ake sarrafa ganyen goba wajen maganin malaria. Ana amfani da ganyen goba amma ba da shi kaɗai ba, ana haɗawa da ganyen lemon tsami, da ganyen mangoro, sai a haɗa su a tafasa. Idan mutum ya kasance yana fama da malaria, musamman idan ya kasance malaria ta ƙici ci ta ƙicin cinyewa, ana tafasa wannan magani a riƙa yin sirace da shi. bayan an yi sirace sai kuma a riƙa ba ana sha ana yin hakan kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da daddare idan kuma matsalar ta tsananta to sai a riƙa yi kamar sau uku a rana a yi siracen kuma a sha sau uku a rana in allah yadda za a samu sauƙi za a samu afuwa game da haka sannan kuma idan ya kasance ana son a yi amfani da ganyen goba wajen magance matsalar nauyin jiki shi ma ganyen goban shi ake dakawa ya zama gari idan ya zama gari sai a riƙa ba, ana sha a cikin kowane irin abu ake buƙata kamar misalin ah, kunu koko nono madara, zuma, yogurt da dai abubuwa makamantan haka. Za a yi amfani da ganyen goba wajen wannan magani. Sannan ana amfani da ganyen goba wajen maganin typhoid. Matsalar typhoid, typhoid yana ɗaya daga cikin cututtuka waɗanda sukan dami ‘yan adam matuƙar damuwa, kuma za ka ga mafi yawa masu fama da matsalar typhoid sukan ce suna amfani da magunguna kala daban-daban amma matsalar ta ƙi rabuwa da su hakan yana faruwa ne sanadiyar mafi yawan waɗanda suke cewa sun yi sun yaƙi rabuwa da su sukan saɓa wa dokokin da likitoci suke ba su ne typhoid wani ciwo ne wanda yake yana da alaƙa kai tsaye da ruwan da mutum yake sha idan ya zama na cewa likita ya hana ka shan gurɓataccen ruwa ko kuma ruwan da baka da tabbaci akan ingancinsa kuma ya zama baka hannu ba akan wannan abu to ko shakka babu da wahala taifod ya rabu da mutum sabida haka idan har kana da taifod. ya zama na cewa likitoci sun kafa maka wasu dokoki da tsarika to ya kamata mutum ya kiyaye ta haka ne zai rabu da matsalar salin alin cikin sauƙi insha Allah Idan ana son a yi amfani da ganyen goba wajen maganin typhoid, ganyen goban ana yin garin sa idan aka daka shi shi kaɗai ya zama gari, ana soya shi da kwai mutum yana ci. ma'ana idan ka tashi za ka yi amfani da shi sai ka samu ƙwanka ƙwaya biyu shi kuma garin ganyen goba rabin ƙaramin cokali sai a zuba cikin wannan ƙwan in ka so kana son ka sa albasa da abin da kake buƙata a ciki za ka iya sawa ka kaɗa ƙwan nan sannan a soya shi irin dai yadda ake soya wani ƙwai amma kar a sa masa mai da yawa man ya zama ɗan kaɗan ɗan dalan-dalan shi ma don kar ƙwan ya kama jikin kaskon ya ƙi fita shi ne dalilin da zai sa a sama in aka saka aka soya ya soyu sai mutum ya ci mutum yana ci ɗaya da safe ɗaya da yamma ɗaya da safe ɗaya da yamma zuwa kwana goma ko sati biyu in Allah ya soya yadda za a samu matuƙar sauƙi game da matsalar typhoid da izinin Allah sannan ana amfani da ganyen goba wajen maganin furfura. Da yawa akwai mutane waɗanda furfura tana fito musu alhalin lokacin fitowarta bai yi ba, ta yiwu sanadiyar wani yawan pressure ko yawan hidimomi sun mutum yawa ko yawan tunani ko yawan nazari da makamancin haka sai ga mutum yana da shekara 20 ko 25 amma furfura ta fara yi masa yawa a tattare da shi matuƙar ya kasance furfura tana fito wa mutum lokacin ta bai yi ba to za a iya samun ganyen goba a tafasa in ya tafasa sosai sai a samu garin zogale tare da man kwakwa sai a haɗa ma'ana za a tace ruwan ne sai a zuba garin ganyen zogale a ciki sannan sai a samo man kwakwa shi ma sai a zuba daidai misali daidai misali za a sa kar a sa da yawa kuma kar a sa kaɗan sannan a kaɗa shi sosai a cakuɗa sai mutum ya riƙa lakata ko da hannu ko da soso ko da wani ɗan brush yana shafawa inda wannan furfura ta fito masa in Allah ya so ya yadda ko dai ta koma baƙa ko kuma ta karkaɗe da izinin Allah wannan shine yanda ake amfani da wannan magani Akwai hanyoyi da dama wanda ake amfani da wato wannan magani na ganyen goba, amma saboda lokaci ya yi mana kaɗan. Sai dai ana yin amfani da ‘ya'yan goba wajen maganin tumbi. Idan ciki yau mutum girma, ya zama na cewa kuma ba shi da buƙatar wannan babban ciki, to abin da ake amfani da shi shi ne ‘ya'yan da suke cikin ‘ya'yan goba. kun san mafi yawa idan aka fasa goba a cikinta akwai wasu 'yan ƙanana ƙananan 'ya'ya kamar dawa matsi matsi matsi matsi to wannan 'ya'yan su ne za ka tara sai a niƙa su su zama gari sai mutum ya samu ganyen zogale shi ma garinsa sannan sai a samu wato garin citta wayannan abubuwa guda uku su za a haɗa zogale da 'ya'yan goba yawansu ya zama ɗaya shi kuma garin citta ya zama rabin kowanne misali in an sa ganyen zogale cokali biyu an sa garin goba cokali biyu to citta ya zama cokali ɗaya sai a cakuɗa a matsike su ko kuma a dake su ko a niƙe su a tare daga sannan sai mutum ya rika sha a cikin ruwan ɗumi in ba ka da olsa an fi son a matsa lemun tsami a ciki amma inda ulcer sai ayi hakuri haƙuri ba sai an sa lemon tsamin ba amma sai dai maganin sai ya fi aiki idan an sa lemon tsami wannan shi ne in allah ya yarda in mutum ya samu sati biyu zuwa sati uku zai ga yadda ciki zai rika saɓewa yana yin ƙasa har ya zama na cewa wato da ƙirji da ciki sun daidaita yadda ya kamata da izinin allah wannan su ne takaitattun bayanai